a wannan bukka da yake Allah ya rubuta a nan za ta mutu da ya ce a wani kauye ne da wasu suna da kauye ba ne a wata bukka ce sai ya ne zai kai can wai shi ne wata ta ji nafsu ma da ta ce ba ne ma ta ji nafsu da ayi abin tamut to duk wanda yana cikin ilimin ubangiji to idan ubangiji a sami al'alin ne kaga shi yake jin kowa da komai shi yake shi ne masanin kowa da komai za ka za abin da aka hada da sunan shi aka nemi tsari da shi da kariyarsa to wani ta'ala yana da wannan ikon da zai ba da wannan kariya to sai na gaba shi ne razitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأنا آه، يا أشتر آه، مسلم الامام أحمد آه، سنن أبي داود جامع الترمذي دينا نسائي بإذن ما جاء نتوى الأربعة كان الإمام أحمد بسرعه دون حديثا حديث ثوبان ثوبان لمولى رسول الله ثوبان ابن بوجدد ابن جوش مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هنا شغال من عبد المسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ومحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يهديه يوم القيامة حكى عيسى نتي ce wato مسلمين da zai fada idan yamma ta yi ko idan gari ya waye sau uku sai rabutu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ya fada ka sau uku sai ya dace ya ce illa kana haqqan ala allahi an yurdiyahu yawm al-qiyamah a ce ya zama haƙƙi ne akan ubangiji ta'ala ya yarda da shi ranar gobe kiyama wannan hadisi أو في تفسك الإسناد السلف الشيخ ناصر في الألباني يتبتو مع إسناد السلف عادي تشكل لتابة سترة الحديث الضعيفة جاية دي نبو مشاهد عادي فينا دبو بيا بعشرة أي دوبو مغنى كم تخريج حديث منيذر صاحب رسول الله واني صحابي لو المنيذر المنذر بناء المنذر يكي شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا يكي شو فعلى الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة yace to ni ne nake ba da lamuni ni na ba da lamuni ni na ce, zan kama hannunsa sai na shigar da shi aljanna wani ita ce ruwa da ta inganta cikin mu'jamul kabir na babarani amma ita za ku ga babu yamma ita ba ta takaita abin ne da safiya ce man idan asbaha sannan kuma sakamakon da aka faɗa shi ne la'akuzan na biyar da ifa ana mu la'akuzan na biyar da hatta usula janna wancan kuma cewa illa kan haƙƙar alallahi an yarda ya huwa mai kiyama kaga akwai akwai bambanci ta fuskar lokacin da ake faɗa da kuma wato sakamakon wannan ita ce riwayar ta inganta amma dai don rabin da ta yi rabitu billahi rabban na yarda da allah shine ubangiji to rabban shine wanda ya halitta shine kuma wanda yake tarbiyyar halitta na yarda da cewa shi ya halicce da shi ke ta shi yake ba ni ci da sha da kula da ni da lafiya da duk bukata ta shi yake mu wato na gamsu da wannan na yarda da wannan ba zan kamar yana cewa ba zan nemi wani abu a gurin wani gaba Allah ba to duk wani abu da zan nema na bukata ta na yadda a gurin Allah zan nema shi ne ba na razutu billahi rabban wato istamaitu bihi rabban na gamsu na yarda na amince ya ishe ni cewa shi ne ubangiji na kuma shi ne zai mun zai biya mun duk na wa bil islami dina na yarda da musulunci a matsayin addini to na yarda da al'ahkar الشرعية دكما الأحكام القدرية duk na mika wuya na ya cewa musulunci da abin da hukunsa na hukunce-hukuncensa na shari'a hukunce-hukuncen shari'a duka allah ta'ala shi ne yake hukunta su shi yake ba da umarni shi yake hanawa na amince ya yadda da wannan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كما لا يدى النبي صلى الله عليه وسلم cewa shine annabi wato wajibi ne a kaina in yi masa biyayya in yi masa da'a a matsayinsa na annabin da Allah ta'ala ya aiko min domin ya bani umarni ko ya hana ni saboda haka arabitu billahi rabban shine arriba bima قضاه Allah subhanahu wa ta'ala qada abinda ubangiji ya riga hukunta na kaddara duk mutum ya yi shi raditu billahi rabban haka duk abin da ya same ni shine ke da iko a kaina na amince na gamsu na mi kauya wa bil islam dina shine arriba bi al ahkam al shar'iyya mutum bil ahkam al qadariyya wa bil ahkam al shar'iyya na yadda duk wasu kunce-kunce na shari'a Allah ta'ala ya ɗora mu na amince na gamsu na karba hannu gobe. sannan na yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wasu da tsakanina da ubangiji na idan mutum zai faɗi wannan da ikhlasi da wanda kalmomi da ake faɗa a faɗi sakamako ba ana nufin kawai mutum ya barka kalmar ba shi kenan a kalmar ita kadai ba ita ce za ta gamsar da ko za ta samar da abin da ta ambata na sakamako ba ana nufin mutum ya faɗa da bakinsa har zuci kuma ya tasiri a cikin rayuwarsa a yadda mutum ya faɗi wannan da safe kuma ya zama na tun daga zuciya da ikhlasi kuma ayyukansa duk basu nuna kare ba basu karyata shi ba to wannan babu shakka in ya mutu a sallallahu alaihi wasallam zai kaba hannun har aljanna wannan babu babu kofanto amma da mutum zai faɗe shi kawai dai kawai ya dai faɗa ne kawai da baki amma a zuciyar bai ma hararo ma'anarsa ba ya sa ake so al'askar a san ma'anonin su saboda ka san me kake faɗa ka san wani alkawari da kake ɗauka wani ce razitu billahi rabban wa islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan a wata waya muhammadin rasulan ka ka su wasu kana faɗar wasu abubuwa ne da suke ta kaya da ka ji ka gani to yana ba san da suke faɗa ba ta ne ka gani ba abin da ka ji ka gani ga ashe yana da kyau a kar da mutum ke faɗa ba kawai ka faɗar su ba yana maimaita su kamar irin yadda ku kuturu ke maimaita abubuwa da take ji a zama na ya san me yake faɗa sannan kuma ya san mara alkawari ne ya ɗauka tsakanin sarautar ubangiji to sanin wannan da gamsuwa da wannan har zuci da kuma aiwata da shi a cikin rayuwa shi ne zai sa mutum ya samu sakamakon da wani zai ce to a inda wannan da kuma masa ya shiga aljanna dan ba zai wahala ba kawai kullum ka faɗi wannan amma kuma mutum kai shiga rayuwarsa ba tare da iltizami da abin da ya faɗa ba rabitu billahi rabban da yarda da kaddara ubangiji ba in Allah ya rubuta shi wani kuma zai zama ya shiga ma wato wani yanayi na kai kukan ubangiji ya ya Allah zai masa haka ya kaza ka zai same shi kaga wannan rajitu billahi rabban fadar ta kawai da baki amma ba ta yi masa masa amfani ba kuma ta lara zuciyarsa ba ko bil islami dinan ya yi da musulunci shine addini wato zai sallama wa dukkan hukunce hukuncin Allah ba tare da ya yi ja'in ba tare da ya yi ba amma kuma a ce ba haka ba ne na gaya masa hukuncin Allah ya rika jin an takura an matsa ko ya rika ganin cewa wannan abu ci baya ne ko shi ya wuce wannan ko ba yanzu ba kaga faɗar da ya yi a wajen islami dinin ba ta aikin saboda bai nuna haka ba sannan ko bi muhammadin nabiyya ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ma'ana ya yi da annabi ne cewa dokoki duk wani abu da zai na ibada a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwaikwaya amma kuma ya zama a rayuwarsa ana rigima da shi akan ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga masa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙarya da zai kawo hujjojin da zai tura wannan abu to kaga bai yi tasiri a rayuwarsa ba ba na san aka faɗa a san da aka faɗa sannan kuma yi tasiri wannan shi ne zai haifar da wannan sakamako sai na gaba ya hayyu ya kayyum bi rahmatika astaghfir أصلح لي شأني كله لا تكلني لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأنا حديثي ابن السني يا شيء هكذا إمام البيهقي يا فتدشي أشكل التافه الأسماء كتاب يعني الأسماء والصفات دون الحاكم فيما يقتد شيء أشكال التفع المستدرك ذهبي يا يا عند تأشي ذهبي وسموافق حديثي حسن حديثي حسن الباني رحمه الله أشكال سلسلة الأحاديث الصحيحة يا حسن أشكال سلسلة الأحاديث الصحيحة من مجلد فوق 257 ya hassana wannan hadisin farkon hadisin abin da yake cewa hadisin anas ne hadisin anas ibn malik ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fatima yassa radiyallahu anha ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيسا فاطمة رضي الله عنها مذيحنا بذاك سوراء مذيحنا بذاك سوراء لا أبن ذنبك وسيكي للشيبة شيني ne يا عندك yayin بريكو كيما يا حي يا قيوم يا yamma ya hayyo ya qayyum ya mai tsayuwa da kansa da zatinsa da rahmatika astaghithu da rahmarka kadai nake neman taimako a li sha'ani kullahu ka gyara al'amari na gaba ɗayansa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka bani da kaina daidai da kyakkyawar ido to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗansa fatima ka rika faɗa yayin da safiya ta yi koyar mace a nufsar sarakuna maka wannan za mu ga a ciki kamar a addu'o'in ma'aiki sarar salama galibi suke in ba zikiri ba ne tsantsa to sai an yi ma addu'ar shimfiɗa da kirari ga ubangiji da muka ce wannan shi ne koyarwa da ubangiji ala ya masa walillahi al-asma wal husna fad'uhu biha walidu rahman walidu Allah walidu rahman ayyan mata da ufa lahu al-asma wal husna ubangiji ala ya koyar da shi ya koyar da al'ummar musulmi cewa Allah yana da wasu sunaye mafiya kyau ko roƙi Allah da su haka ka sallallahu alaihi salama a addu'o'in sa za ga cewa yana shimfiɗa tare da buɗe addu'arsa da kirari ga ubangiji da kuma zaɓo wasu sunaye waɗanda za su yi dace da addu'a da zai ce ya hayyu ya mai rai ya kanyo ya wanda yake tsaye da zatinsa alhayyu Allah rayayye ne kuma rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe a rayuwarsa lam tusbaq bi adami wala yalhaquha fana wani shi ce rayuwa ta ubangiji duk wata rayuwa to ba ta zama haka ba ba ba irin wannan mace rayuwar rayuwarsa lam tusbaq bi adami babu ba wato rashi bai gabace ta ba ba a taɓa zamun wani lokaci da ba Allah ba kuma daga baya ya samu amma rayuwar kowa ne da babu shi sannan daga baya ya samu kowane ne da babu shi daga baya aka yi shi wato akwai yana da farko yana da farko akwai sanda babu shi kai ta takuru billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum da za ku kafirce wa Allah wanda da can ba ku a matsayin matattu a matsayin ba ku kuke sannan sai samar da ku to rayuwar ubangiji lam tusbah bi adami wa la yalhaquha fana'u karewa kuma ba za ta cike ta ba wato babu lokaci da za ce